Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum muna farin cikin cewar kun kamo mu akan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC da sauran cibiyoyinmu da suke Afirka da wasu sassa na duniya. Ke muku marhabin a wannan safiya ta Juma'a ga kanun labarai. Kenya ta kula yarjejeniyar kasuwanci ta wucin gadi tsakaninta da China wadda zai kawo da haraji kan kusan kashi 98 cikin ɗari na kayayyaki da za ta sayarwa Beijing. Farashin ɗanyen maya kasuwannin duniya ya yi ƙasa da maki hudu a jiya a Alhamis, wadda ya kawo ƙarshen tashin farashin cikin kwanaki biyar da suka wuce, sakamakon fargabar da ake cewa Amurka za ta farwa Iran. Hukumomi a Afirka ta kudu sun rufe gandun dajin ƙasar da ake kira Kuruga National Park a jiya Alhamis, sakamakon ambaliyar ruwa daga kogunan da suka ratsa ta cikinsa suka cika suka batse makil. To madalla, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fayyace matsayin haraji a ƙasar. Haraji wanda aka ɗauka bisa ga ma'aikata. In ka saba biyan eh, eh, dala goma jiya, yau ma dala goma za ka biya. Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar, wannan karan game da aikin hajji na bana. Wannan farashi da gwamnati ta hudo jiya, alhamdulillahi muna godiya kuma ga irin yadda abin bana yadda ya zo shi maniyata sun samu sauƙi kan gurin shekarar bara a bayan waɗannan rahotannin isa lawal ikara zina tafe da shirin manuniya bala branko zai shigo da labarin wasanni a takaice to amma duk sai bayan mun je da duniyar ta kwana a cikin labarai jama'a assalamu alaikum Ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Kenya ta ƙulla yarjejeniyar kasuwanci ta wucin gadi tsakaninta da China ko Sin wadda zai kauda haraji kan kusan kashi casa'in da 98 cikin ɗari na kayayyaki da suka fito daga ƙasar zuwa gagarumar kasuwar China. Gwamnatin Kenya da ta bayyana haka jiya Lamis, ta ce ƙasashen biyu suna aiki kan cikakkiyar wannan yarjejeniya. Ƙasar da ke gabashin Afirka tana ƙara kusantar China har ma shugaban ƙasar William Ruto ya kai ziyarar aiki a Beijing bara. A lokacin ne ƙasashen biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi ta fuskar kuɗi da tattalin arziki da kuma haɗa kai a wasu fannoni. Yarjejeniyar ta samo asali ne daga yunkurin hukumomi da suke Beijing na kawar da duk wani haraji kan kayayyaki da suke fitowa daga ƙasashen Afirka hamsin da uku waɗanda China take da hulɗar diflomasiyya da su. wanda ta bayyana hakan a cikin watan Yunin bara. Lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗora harajin gama gari kan ƙasashen duniya da take mu'amalar kasuwanci da su. Farashin ɗanyen maya kasuwannin duniya ya yi ƙasa da maki hudu a jiya Alhamis, wadda ya kawo ƙarshen tashin farashin cikin kwanaki biyar da suka wuce. Hakan ko ya biyo bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump ne wadda ya ce Iran ta fara sassautawa kan matakan murkushe masu zanga-zanga a ƙasar wadda ya kawar da fargabar da ake cewa Amurkan za ta ɗauki matakin soja kan Iran da hakan ka iya kassara wadatar mai a duniya. Mai da ake kira Brent ya yi ƙasa da kusan dala uku ya tsaya kan dala sittin da senti saba'in shida na kuɗin Amurka kan kowane ɗanyen gangan mai. A ranar Laraba farashin gangar mai ya kai sama da dala 66. A halin da ake ciki kuma wani jigo a asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice zai kai ziyara ƙasar Senegal duk da cewa ba a tsammanin ƙulla wata yarjejeniya. Senegal dai tana fama da ɗimbin bashi wadda asusun ya ce ya wuce kama hannun yaro. Ita kuma ƙasar Masar ta karɓi kuɗi biliyan ɗaya na kuɗin euro daga ƙungiyar tarayyar Turai a wani mataki na tallafa a ƙasar daga wannan ƙungiya. Hukumomi a Afirka ta kudu sun rufe gandun dajin ƙasar da ake kira Kuruga National Park a jiya Alhamis sakamakon ambaliyar ruwa daga kogunan da suka ratsa ta cikin wannan gandun dajin su waɗanda suka ciga suka batse sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi kwanaki ana yi a yankin. Baƙi 'yan yawon shakatawa da bude ido da tuni suka sauka a cikin gandun dajin an ƙyale su. in banda wanda masaukinsu yake kusa da gabar kogin da ake kira Lateba wanda aka sake musu masauƙi, kamar yadda hukumar kula da gandun daji na ƙasar ta faɗa saboda batsewar wannan kogi. Hotunan bidiyo na kamfanin dillancin labarai na Reuters ya nuna yawancin gandun dajin ruwa ya mamaye shi sai rassan bishiyoyi ake gani cikin ruwan da dorinar ruwa suna iyo a cikin ambaliyar. hukumomi sun aza bayanai da suka nuna cewa an rufe hanyoyi cikin wannan gandu a libya hukumomin kasar suka ce sun gane wani rami inda aka binne gawarwakin bakin haure su ashirin da ɗaya a gabashin kasar akwai kamar mutum goma da suka tsallake rijiya da baya amma akwai alamar an gallaza musu kamin a sake su kamar dai yadda majiyoyin tsaro biyu a kasar suka faɗa. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump bai sauya ra'ayinsa game da rashin cikakken goyon baya da ya ce shugabar 'yan hamayya a Venezuela Maria Corina Machado take da shi a ƙasar ba, kuma Washington bata ba da ƙarin bayani kan jadawalin zaɓe a Venezuela ba. Machado ta ziyarci fadar White House a jihar Alhamis inda ta ci abincin rana da shugaba Trump a ƙoƙarinta na ganin cewa za ta kasance cikin masu jan harkokin mulki a venezuela nan gaba maria machado ta ce ta baiwa shugaba donald trump lambar yabo ta nobel da ta samu lokacin da ta je fadar white house din a jiya alhamis sai dai ta ki ta ba da amsa da aka tambaye ta ko mr trump ya karbi lambar yabon da ta bashi a halin da ake ci kuma ministan makamashi na amurka chris wright ya ce amurka tana samun ƙarin kuɗin mai da kashi talatin cikin ɗari na mai daga venezuela fiye da abin da ƙasar take sayarwa lokacin shugabancin maduro sai dai ministan bai fayyace dalla-dalla farashin mai kamun amurka ta kama maduro da kuma a halin yanzu ba shugaban amurka donald trump ya ɗauki matakai da suka girgiza tsarin tafiyar da al'amuran yau da kullum a duniya ciki har da matakin soja da ya hambar shugaba maduro a venezuela da kuma barazanar kama Greenland da karfin soja. Shugaba Trump wadda ya yi yaƙin neman zaɓe kan manufofi da ake kallo na keɓe Amurka ne daga sauran duniya ya kare matakai da yake ɗauka a zaman masu ƙarfafa muradun tattalin arziki da tsaron Amurka. Amma ga masu nazari kan al'amuran yau da kullum suna kallon matakan nasa a zaman hali na mulkin mallaka irin wadda aka gani a ƙarni na goma sha tara. Masu sharhi sun ba da misali da suka hada da kalaman shugaban na Amurka inda ya ce Amurka za ta karbe Gaza ta tafiyar da harkoki a wannan ziri. Ofishin kula da hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce matakin soja da Trump ya ɗauka a Venezuela ya keta dokokin ƙasa da ƙasa wadda hakan ya ƙara rashin tabbas da zaman lafiya a duniya. Sahabu Imam Aliyu ya karanto mana labaran duniya. To madalla hukumomin haraji a jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske game da sabuwar dokar harajin ƙasar bayan da ta haddasa ce cece kuce tsakanin jama'a sakamakon wasu sabbin matakan da ake yi wa kallon cewar na tatsar maƙudan kuɗaɗe ne babu gaira babu dalili. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Batun cire kaso mai tsoka a albashin ma'aikata a matsayin harajin EUTS na daga cikin abubuwan da suka haddasa cece kuce bayan bayyanar dokar harajin 2026. To amma a taron manema labaran da suka kira shugabannin ma'aikatar haraji ta DJE sun ce babu kamshin gaskiya a jita-jitar da ake yadawa. tanimun umaru na daga cikin masu taimakawa babban daraktan da je haraji wanda aka ɗauka bisa ga ma'aikata in ka saba biyan eh, eh, dala goma jiya yau ma dala goma za ka biya ga harkar ets gwamnati bai yi ƙarin ko dala bisa ga ets yan eh, na biyu an ce gwamnati yanzu zai zai amsa biya ko ina gazancen ruwa da da wuta taranshi taranshi na kowa ya sani ruwa ha metric cube hamsin babu biya. Nijelek wuta kenan. tarar shi ne haɗari da hamsin babu tebiya. Tsarin aika sakonnin kuɗaɗe na daga cikin fannonin da aka yi hasashen an laftawa haraji mai nauyi a ƙarƙashin sabuwar dokar sai dai hukumomi sun ce ba haka zancen yake ba. In ka ka aje kuɗinka, kwanta a kwanta gwamnati zai ɗaukan 0.5% bisa ga abin da ka aje har miliyan biyu. In kuma za ka transfer, mai wannan transfer shi zan daga kwanta sai kwanta, shi ma za ka biyan 0.5% jusqu'à 2 millions. In ya wuce 2 million lokacin nan na gwamnati zai ɗaukar 5%. Jama'a mutum nawa ne yau ga harkar 2 million? 2 million sai masu kuɗi. Kuma dama ai shi haraji wajen masu kuɗi na aka zo amsan shi ina matsala nan. Shugaban ƙungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya yi na'am da bayanan mahukunta ko da yake har yanzu da sauran hazo in ji shi. Hitowar nasu yana da unwani kwarai saboda an samu ce kuce da yawa mutane ba su fahimta ba kuma abu yana so ya kawo ma rudani kowa san da cewa talaka bawan allah yana wahala in an zo an kara haraji kenan abun kuma zai ƙara ma talaka tsauri shine muke so in yana yiwuwa wannan abun a diba tun da ta ƙasa komi iya an zo na bisa teburi aka sasanta ana iya gane mafitar shi ganin yadda wasu ɓata garin ma'aikata ka iya fakewa da dukkan wasu sabbin matakan da suka shige wa jama'a don yin yasan ransu ya sa ƙungiyoyin ci gaban jama'a kiran abibi abin sau kafa malam lawali tsalha shine shugaban ƙungiyar ajefa akwai yanzu wasu azzalumai wanda su suna su yi unhwani da yar damar kaɗan ta wannan rudanin su shiga da mutane kenan yana da kyau gwamnati ya ci gaba da waye ma mutane kai kuma su al'umma su zanki kokarin fahimta kokarin neman gane abu a lokacin duk da an ka shi sabanin yadda kungiyoyin fafutuka suka yaƙi dokar harajin 2018 saboda matakan da a wancan lokaci aka ayyana a matsayin na azabtar da talaka dokar harajin 2026 an ayyana cewa an tsara ta ne da gurin samar da kudaden kasafin ƙasa ta hanyar kudaden da za a tattara daga 'yan ƙasa da nufin tabbatar da cikakken 'yancin kan ƙasa sai dai ta zo ne a wani lokacin da harkokin hada-hada ke tafiyar hawainiya sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke kula da aikin hajji ta ƙasar ta tsaida farashin aikin hajji na shekarar nan ta 2026 a wani sabon tsarin da kamfanoni suka ce ya yi daidai. Hukumar aikin hajji ta jamhuriyar Nijar wato kofo ta ba da farashin aikin hajji na wannan shekara ta 2026 wanda ya tashi miliyan uku da jika 184 da 'yan kai. Ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar Abdullahi Saidu ya yi ƙarin haske game da tsarin na bana. Wannan hajji sauyin su ayyukan da suke yi su kuma aka saida da shi turasan su santimin kenan duka a jimilce an gama su yana zama 3 miliyan alhaji abdullahi tiya shine shugaba na kamfanin aikin haji da umara na fasbir ya ce wannan tsari na bana ya musu daɗi wannan farashi da gwamnati ta hudu jiya alhamdulillahi muna godiya kuma ga irin yadda abin bana yadda ya zo shi maniyata sun samu sauki akan gurin shekarar bara kuma saboda irin jajircewa da gwamnati ta tsaya ta yi ta leƙa ta ga yadda za a kawo ma al'umma sauƙi kamar yadda aka wallafa wannan kuɗi miliyan uku da shiga ɗari da tamanin da hudu da tamma ɗari hudu da wasu yan iyoyi e e. sauƙi aka samu saboda bara babu kuɗin kit babu kuɗin hajiya ciki yanzu bana an sama mutane hajiya an sa mutane kit don me yasa saboda mu shaf akwai kalubale da muke gani da yawa to saboda wannan kalubalen mun san akwai jiya wanda suke zuwa aikin haji su kasa yin hajiya ko ko ne ce sai dai azumi shi ma dai alhaji usman soja na kamfanin alhamdulillahi da ke nan da magaran cewa ya yi sutuni shirye-shirye kan kama a bangaren su eh alhamdulillah kamar bangaren takardu abin da muka saba ne amma dai ba kamar bara ba alhamdulillah dai komi yana tiya daidai gaskiya a bangaren takardu dai a yanzu wanda muka sa gaba insha Allah komi yana tafiya da kyau dan jinkirin da ake samu tun da abu ne in lokaci ya yi ba mutum ɗaya ba ne abin zai yi yawa sosai su ma ma'aikatan suna bakin kokarin su insha Allah. Alhaji Ahmadu Jallo shi ne shugaban kamfanin Badar kirayayi ga maniyata inda ya ce su hanzarta kafin lokaci ya ƙure. Yanzu inda ake kowa yana nan ga nema ya kare biyan kuɗin ɗakuna ya yi kwantara ɗakuna, zanken kudade wancan da ake biya na mina arfa wancan da motoci da saura duka an biya su yanzu bisa abun da ake yanzu zancen dakuna ake kenan alhazai su yi kokari su kika ma masu kamfuna kuɗi don su samu su kika ma Eh, masu dakuna da saura duka ayyukan su suma don su a sun biya sun kare su samu su buga vizoji saboda saudiya cikin tsarinsa abu ne wanda yake da muhimmanci a kare ayyukan tun lokacin bai kai ba ya zama to an san dimma alhazai tamar abari gta hausa amurka ke magana daga nan da magara a jamhuriyar niger الورى قلل وكبر في الورى والله أكبر من غدير يا ما خلوع المسلم يا ابا الوهن يا ابا الحزين يا جريح غاضب عافل الليل الليل والسناء غير التمر A sauraro kada a sha'afa da cewar waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku daga GTA Hausa Amurka ke magana a nan birnin Washington DC ga Isa Lawal Ikara da shirin mu na gaba. Manuniya. kowa ya sani babban hoto ne akwai underground da kuma shugabannin kasa suna zuwa wurin da amma yanzu maganar da ake ciki yana hannun bandit ne 100% suke zama ciki suke komai sun kori duk wani mutum wanda ke aiki a national park ɗaya daga cikin yan majalisar wakilan tare Nigeria kenan daga jihar Niger ke tabbatar da mamaye manyan cibiyoyin da yan bindiga ke ci gaba da yi a wasu yankuna ɗari bisa ɗari shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Kogi Honorable Ahmad Umar Imam Fasakwai yayi akan dalilin saukar shi akan kujerar shi a lokacin da abubuwa suka yi tsamari. Akwai shawarwari da yawa da nake ta bayarwa amma su wa'annan ne sai suka gani kaman zan taka musu birki. To da kuma na gan abin ya kai ga har zai zama kaman cin mutunci shi yasa na sake kai na koma flo. Game da saba sabar sabani akan dokar haraji a Najeriya kuwa abubuwa ne ke kara kumburi. Ita kanta majalisa ta kafa kwamiti na wasu mutane na 'yan majalisa su duba wannan al'amari. To in dai ba su suka dawo suka suka ce sun duba sun tantance sun hakikance an samu wannan canje-canje ba babu wani bayani ne da zan iya yi akan wannan amma magana ta gaskiya majalisun yanzu a nawa ra'ayi ni na so rigar sun gaza tun daga yadda suke bari ake laftawa 'yan najeriya bashi waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da na lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk safiyar juma'a yakan zo muku da wurwuri zuwan wurwurin kuma shi ya kai mu jihar kogi don mu nitsa nitsan bankaɗo dalilin darewar da aka samu a majalisar jihar a zamanin tsohon gwamna ya bellan da sai da ta kai ga shugaban majalisar ya sauka saboda ɗari-ɗari tsohon shugaban majalisar dokokin jihar kogin honorable ahmad umar imam ya ce wutar cikin gida ce kawai ya ga ta sa har ya fara kauri ya bellan gaskiya ta gaskiya shine ya mara mini baya har muka kai ga ni na zo na zama shugaban majalisa to ana nan dai eh, inda dai aka samu matsala shine lokacin da aka fara ya fara da policy na za a yi screening tantance ma'aikata tantance ma'aikata to shi a gaskiyan zance shi yana da manufa mai kyau to amma waɗanda suka taya shi aikin su ne suka bata musu aiki saboda haka tsarin da aka je da ita ba abin da aka zo aka tarar ba ne to ni kuma ina ta juyo masa hankalinsa ga abin da fa ake tafkawa to akwai shawarwari da yawa da nake ta bayarwa amma su wa'annan ne sai suka gani kaman ni gaskiya zan taka musu barki su suka je suka yi kawai abin da suka yi kai batanci ya shiga ni kuma ban da ma haka ni kuma a gaskiya na tsaya ni tsayin daka mutane waɗanda suke amanan su na rataye a wuyanmu ya kamata mu kwatanta gaskiya da aminci to amma ka kasan eh, matsala da eh, shugabanni suke samu shine yadda ake faɗi ne ba a mugun sarki sai mugun faɗi to da kuma na gan abin ya kai ga har zai zama kaman cin mutunci to shi yasa na sake kai na koma Fulo. to abu ne wanda yake ni na kyautata gaskiya shi gwamnan ya zo ya gane kuma ya eh, tuntuni mun zauna mun shirya ya kuma nuna mini gaskiya san eh, abin da turban da nake akai to shi yasa har yanzu ba mu da wani matsala eh, tsakanin mu ko kaɗan ma. Game da maganar matsalar tsaro kuwa ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilan tare na jihar ga jihar Naija onobul Ja'far Muhammad Ali Shatiman burgune ke cewa idan har ana son murkushe matsalar tsaro a nigeria baki ɗaya to a gaskiyar magana ga wani sirri. Ai duk matsalar mu yanzu bai wuce wannan National Park ba wanda yake mutane daga Zamfara wasu daga katsina suna biyowa su bi ta ibi park su nemi hanya su zo su zo ta kayama park sai zo su cin makanji national park as a final destination suna gida da yara da iyali da komai park ne ya zama kaman gari akwai hotel wanda ake cewa ole camp kowa ya sani babban hotel ne akwai underground da kuma shugabannin kasa suna zuwa wurin da amma yanzu maganar da ake ciki yana hannun bandit ne 100% suke zama ciki suke komai sun kori duk wani mutum ka ji shi a baki na wanda ke aiki a national park wasu rangers da kaji an ce wani mene da kaji an ce yau babu mutum guda mai aiki wurin nan su ne hannun su take hannun su take yanzu haka hannun bandit take national park kuma national park daga nan ne suke zuwa su yi operating a gwara su yi operating a bargu local government su yi operating a kayama local government su yi operating a barotin local government in kwara state su yi operating bagura local government in kebbi state su yi operating a shanga local government in kebbi state duka ko speaker da aka kama na deputy speaker na kebbi state da wasu kwastan da aka duka daji mutane guda da suke a wannan ta wannan fannin ne kuma suke ta operation da sau da dama kuma yau wannan dajin in ba an ɗauki mataki akan shi ba wallahi abun damun mu abun tashi hankali ne gare mu saboda shine kawai yau za a yi mopping domin mu na lafiya saboda yara ƙanana na tashi a dajin ba san komai ba sai bindiga ba san magana addini ba ba san magana relationship wanda muka sani da uwayen mu aje in wanga ta haihu aje suna ayi kaza babu wannan su banda bindiga ba magana addini shi ko suka sani to wa'annan yara in suka girma ma to ba mu san inda mun suka fara fita hili ba mu san inda za a je ba saboda haka dole ƙasa a ɗauki mataki idan ana so a zauna lafiya to sai dai shi tsohon dan majalisar kilan tare Najeriya kuma mai sharhi da fashin baki akan batutuwan da suka shafi Najeriya Honorable Nasir Garba dan tiye cewa yake ta tarin tukka da warwarar da ake zargin an gani a cikin dokar haraji a Najeriya fa na da matukar buƙatar dogon nazari. Da abin da aka yi muhawar wuri a waɗannan gidan majalisu guda biyu ya zama ɗaya da abin da shugaban ƙasa ya sawa hannu da abin da kuma aka tattala shi aka mai da shi littafi ya zama to akwai bambanci to ni hankali na tashi Allah ya sa irin waɗannan dokoki na baya ba haka ake ba bayan 'yan majalisa sun gama sun yadda da shi sun amince shugaban kasa ya rattaba hannu idan an ka zo zai zama doktorin doka ya zama to ma'aikatan da suke da haƙƙin wannan suna komawa su sa abin da gwamnati take son rai a ciki. Kamar honorable kana cewa wannan zance na dokar haraji kamar ya jefa shakku a zuciyarka na yadda ma ake sauran dokoki a Najeriya. Oh, wallahi tallahi shine damuwa ta yanzu kuma na tabbatar a cikin mu miliyan 200 da a Najeriya muna da yawa irin mu waɗanda watakila tsofaffin 'yan majalisa ne kuma na duba na duba na yi tunani na rasa tunanin hanyar da za a iya kawo gwamnati shawara ko kuma a kawo 'yan majalisu shawara tun da su ne suke da wannan haƙi a ce a duba a gani duk waɗanda abubuwan da aka yi gazetin aka mai da su suka zama doka an duba an ga sun yi daidai da abin da majalisa ta yadda da shi ta amince da shi shugaban ƙasa ya sa kamar honorable kana cewa da zai yiwu da an yi kamar bitar baya na dokokin da ake da su makinan ita majalisar ta dan kara bincikawa ta ga ko yanayi irin na dokar an sami yanayi irin na dokar haraji wala da zai yi da an yi haka nan da zai yi da ya fi zama wa Najeriya a matsayin ta na ƙasa alkhairi da zai yi da zai fi zama cewa 'yan majalisa aikin da suke yi ya tabbata amma magana ta gaskiya majalisun yanzu a nawa ra'ayi ni na so garbaɗin sun gaza tun daga yadda suke bari ake laftawa 'yan Najeriya bashi. Sai dai kuma an ji ministan yaɗa labarin tare Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi na dagewa akan cewa 'yan majalisar ƙasar ne kadai kawai ka iya tabbatarwa da duniya idan har a cikin dokar akwai wani mugun ɗauri. Mu dai abin da muka sani a gwamnatance shine akwai wannan wato proposal na wannan tsari na haraji da aka kai ma majalisa. Kuma majalisa ta duba ta tantance ta amince ta turo ma mai girma shugaban kasa ya kuma rattaba hannu a kansa to daga baya kuma mun ji cewa an samu wato kaman canje-canje mu ma muna jin wannan magana amma idan ka shina wannan a majalisa yake ita kanta majalisa ta kafa kwamiti na wasu mutane na 'yan majalisa su duba wannan al'amari to in dai ba su suka dawo suka suka ce sun duba sun tantance sun hakikance cewa an samu wannan canje-canje ba babu wani bayani ne da zan iya yi akan wannan mu jira tukunna tun da a majalisa haka kai majalisa suka ce sun gano majalisa kuma suka kafa kwamiti a bar majalisa ta yi aikinta ta sake duba da tantance ta tabbatar da wannan korafe-korafe da ake yi shin gaskiya ne a lokacin ne shi mai girma shugaban kasa ko kuma executive za su ɗauki wato mataki akan koma menene. ne ka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku cikin tsari musamman ma da wakilan GTA Hausa Ahmad Muhammad dan Asabe daga Kware da Kogi da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi tun lokacin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Buhari ni isa lol na garin ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya masu sauraro ga labaran wasanni daga bakin bala za mu a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka ne inda aka dakatar da tsohon tauraron ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar Kamaru Samuel Eto na wasanni hudu tare da cin tararsa dalar Amurka dala dubu ashirin kimanin fan dubu sha hudu da ɗari tara da sittin bayan kwamitin ladabtarwa na hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta Afirka ka ta same shi da laifin rashin da'a. Sanarwar ta hukumar ta ce Eto wanda ya kasance yanzu shine shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta ƙasar Kamaru kamaru ya karya ka'idodi na wasanni a lokacin wasan kusa da na karshe na gasattun kofin kwallon kafa na kasashen Afirka na 2025 tsakanin kasar Kamaru da Morocco. a ruwaito cewa tsohon dan wasan gaba na kungiyar ta Barcelona da Inter Milan ya nuna fushi ne kan wasu jami'ai da suka yanki shawari a yayin wasan da kungiyar kwallon kafa ta Indomitable Lion ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa na kasar Morocco masu masaukin baki da kwallo biyu da nema martanin da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar kamaru kafa ta yi ta yi watsi da hukuncin da hukumar ta yi inda ta bayyana matsayin ta wajen mai shakku game da tuhume-tuhumen da ake yi sannan hukumar ta kafa ta nuna goyon bayanta ga shugabanta a cikin wata sanarwa a ranar laraba yayin da ta nuna cewa eto eh zai ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci tun bayan da ya hau kan ragar mulki na shugabanci a shekara ta 2021 a lalata eto eh a bazarin gwarzon wasa saboda cece ce da kuma badakala ya fuskanci zarge-zargen rashin da'a da rashin kyakkyawan shugabanci inda wasu masu ruwa da tsaki a kwallon kafa su ma ke korafin manyan kurakurai a cikin hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar kamaru ya sha musar ta irin waɗannan zarge-zarge yana mai bayyana nasarorin da ya samu a matsayinsa na shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar kamaru pika bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi agogon ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen cikin sada lafiya jari ce kafin mu yi ban kwana ga gaisuwar ta'aziyya ta dukkan ma'aikatanmu na gta hausa zuwa ga abokin aikin mu sahabu Imam Aliyu da Malam Ahmadu Adamu Liman Son mai rasuwa bisa rasuwar Malama Hadiza wacce aka fi sani da Adda Hajja wacce babbar ya ce a gidan marigayi Modibbo Imam Aliyu Ahon. Allah ya ji kanta da rahama mu kuma Allah ya kyauta namu ƙarshen. yanzu a madadin shi sahabu imam aliyu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da ma waɗanda suke aiki tukuru a bayan fage domin kawo muku waɗannan shirye-shiryen ibrahim alfa ahmed ne daga nan washington dc ke cewar mu ina lafiya